haka tambayan tana nuna kaman suna neman bayani ne a kanta ƙwale ce madhabatun mazillatun santi take da shi sili-sili ne mai santi in ka taka zanewa za ka yi kana tafiya ne kana zanewa yanzu ka kaddara yadda aka yi ruwan nan hanyar gidanku da taɓo duk an gane wace iya za ka yi ka bi aka ce ka bi ka wuce za ka yi da tsananin lura ko to asirin haka ce سنالي خطاتيف وقلاليب وحسكة كاجي وفلطحة لها شوكة أقيف أمين أقيف أمين أقيفاء تكون بنجل يقابلها السعدان ندأ تارد إتكما أقوي قوجيوي أقوي كلاليب قوجيوي وانديك خطاتيف ما ستفقو متاني وحسكة أقوي وتكايا mai akwai wani tsini amma kuma tsinin kwan hatin mai lankwasa laha shaukatun wanda a jikin shi kuma ko wata irin kaya ufaifa wanda ake ce mata ufaifa ta kuni bi najidin wancan hasakacin din akwai wata irin ciyawa da muna da su a nan wanda idan ta dan sha iska haka ka dan shigo ciki za ka ta kama maka tufa mun gani to irin ɗabi'ar ta haka hasakacin din nan take ɗabi'ar ta kenan to a saman jihar a saman jisar din nan